أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da goma sha takwas ga watan jima'a ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai waje ne da tara ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci ya sake ba mu daman halartar wannan masallaci a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na hisnul muslim min azkari kitabi wa sunna wallafar ashek dr sa'id bin wahab alƙahbani allah madaukakin sarki ya cikin shekafar ta mishi yau shine darasinmu na talatin cikin wannan littafi mai albarka muna cikin fasali na ashirin da hudu inda mali magana kan addu'a'u Ba a بعد التشهد الأخير قبل السلام إنما ليه magana akan addu'a da ake yi bayan tahiyar ɗarshe kafin sallama. Mun karanta addu'a ta farko da malam ya kawo, faɗin Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabri wa min azabi jahannam ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال mun karanta wannan addu'a ko mun yi bayanin abunda malamai suka faɗa game da ruwayoyin hadisan da wannan addu'an ya zo a ciki da kuma bayanin ma'anan kalmomin da hadisan suka kunsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mun dace a yau za mu ci gaba akan addu'a ta biyu da malam ya kawo a wannan littafi mai albarka addu'a ta biyu ce ta ce faɗin اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم wannan addu'an haka take bambancinsa da da na farkon a wannan babu min azabi jahannam ko ya kai replacing azabu jahannam da Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal mazrami. wanda za mu ga kuma ka zo bayani insha Allah ta'ala za mu ga yadda abin ya kasance wannan hadisin ya zo ta ruwayoyi da dama imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaice shi a cikin sahihin littafin sa hadisi na 832 imam muslim shi ma ya rawaito a cikin sahihin littafin sa hadisi na 589 duka ruwaye biyu sun tabbata ne daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta lafazin da ke cikin sahih bukhari yake na aisha ta zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi daga nana matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yake lallai manzon Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa ya kasance yana addu'a a sallarsa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم تشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا يوي تولنا الدعاء فقال له قائل سيوني مي تنبيا سيتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكثر ما تستعيد من المغرم شاء الله kana yawaita neman tsarin Allah minal maghrami daga bashi ya fi ƙarfinka ne al-maghrab mutum ya zama ya ci bashin da har ya ci ƙarfi shi kana yawan wannan neman tsari da wannan fa qala shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ar-rajula idza gharima haddatha fa kadhaba yace ai ai in mutum ba bashi yayi masa katutu to duk lokacin da zai magana sai yayi ƙarya wa wa'ada fa akhlaf kuma duk lokacin da ya alƙawari ya saba in zai magana zai yi ƙarya in yi alƙawari zai saba har sallar jam'i ba zai iya zuwa ba in wanda ke bin su bashi suna gudu ko ba kaga musiba ce wannan haka lafazin da ya zo a cikin sai bukhari ya nuna lafazin da ke cikin sai muslim shi ma yake faɗin cewa an zaujin an aisha ta radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yad'u fi salati ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana addu'a a cikin sallarsa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal maghrib agani waɗannan su ne ruwayen da suka fi shahara game da wannan wannan addu'a da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zaman da ta gabata mun yi bayanin akan abin da ya shafi azabar kabari Kuma da muka faɗa da maluma su kai bayani yana daga cikin abin da ya bambanta ahlus sunnati wal jama'a da masu aqidar ash'ariyanci da maturidiyanci cewa sunna sun yadda cewa lallai a cikin kabari akwai jarabawa jarabawan nan ko ƙarshen jarabawan ya zama ni'ima ko kuma ƙarshen ya zama kishiyar ni'ima Allah ya kare Qur'ani ya tabbatar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun tabbata daga cikin dalilai akwai wannan hadisi ga annabi sallallahu alaihi yana koya mana neman tsarin Allah daga azaban kabari da kuma hadisin da muka karanta wanda ya gabata da hadisin da ke cikin sai bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wucewa wajen wasu kabura guda biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake innahuma la yu'azzaban yake lallai tabbas waɗanda suke kwance a cikin kaburbura guda biyun nan yanzu haka ana musu azaba cewa ma yu'azzabani fi kabirin kuma abin da ake musu azaba a kansa ba wani abu bane wanda barinsa ke da girwi ko ba wani abu bane wanda a ido ake kallonsa wani abu mai girma ce amma ahaduhuma ma. Fahuwa yamshi bin namimati wa amma al-akharu ya yastatiru min Ya yace na farko abin da ya sa ake masa azaba shine annamimi yana yawo da magana tsakanin mutane don ya haɗa su rigima wannan ya samauto masa azaba a cikin kabarinsa shi kuma na biyu abin da ya saboto masa azaba a kabarinsa shine baya sitirta daga bolinsa yana boli kafin ya gama bolin zai bata jikinsa kuma in ya realize cewa bolin ya bata masa jiki bai damu da ya wanke ba wannan shi ma ya saboto ake masa azaba a cikin kabarinsa. a wannan duka yana nuna cewa lallai ana azaba a kabari kuma akwai ni'ima a cikin kabari da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa innal qabra rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin niran ce lallai isha kabari dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta kabari baya tashi daga ɗayan abubuwa guda biyu ko kabari ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ko kuma kabari ya zama rami daga cikin ramukan wuta Allah ka sa namu ta zama dausayi daga cikin dausayin aljanna da dalilai masu yawa wanda mun karanta wasu a zaman mu da ta gabata sannan mun yi tsokaci akan abin da ya shafi dajjal da me yasa ma ake kiransa da almasih ko shi maluma su bayanin ana kiransa da almasih ne saura uba guda biyu abu na farko li'annahu mamsihul ayn al'ainu yumna saura idansa na gefen dama a shafe mana akwai alaman idan amma idan baya gani a'awar aka ce awar shine wanda ga alamun ido guda biyu amma ɗaya ne ke gani ɗaya baya gani sannan suka ce dalili na biyu da ake yansa almasih annahu yamsahu al ab idha kharaj so da babu inda ba zai taka ba a bayan ƙasa in ya fito ko ina duk inda ka sani a bayan ƙasa in banda garin maka da madina wanda mun yi bayani a kai insha Allah ta'ala sannan mun yi magana akan abin da ya shafi fitina ta rayuwa wadda jarabawa da mutum ke iya fuskanta a rayuwa na tunu na jarabawa kala-kala na duniya jarabawa na sha'awa jarabawa na jahilci ha wanda mafi girman jarabawa da mutum zai iya fuskanta a rayuwa mafi girman jarabawa shi ne jarabawa da mutum zai fuskanta lokacin da ya tashi barin duniya Allah lokacin sarki ka sa mu iya cin wannan jarabawa sannan jarabawa da shafi na mutuwa shi ma akwai fitinan kabari yana ciki da abin da zai faru na tambayoyi a cikin kabari da abin da zai biyo bayan bayan wannan to wannan hadisin ya ƙara da min al-ma'tami wal maghrib Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tami wal maghrib al-ma'tam shine al-ithmu al-ithmu maka ce al-ithmu shine az-zamb ma'ana an ya'mal al-insan ma la yahillu shine laifi zunubi mutum ya aikata abun da bai halatta ba a gare shi ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana mu roki Allah daga ya tsare mu daga aikata abun da Allah ya haramta mana mu aikata sannan ya umarce ya koya mana mu nemi tsarin Allah daga bashi al-maghram shine addai a shine addai bashi bashi ba a cin bashi sai in akwai laluran cin bashi shari'a bai yadda da cin bashi kawai don jin daɗi ba don akwai wanda yake cin bashi kawai don jin daɗi shi ya saba baya hawan mashin ya wuce wata shida kuma yanzu ya hau ta kai wata shida bai da kuɗi zai ci ba shi canza sai akwai ku ya saba shi bai rike hankali ya wuce wata uku ta kai wata uku ga wanda zai siya ko bai da kuɗi zai ci shi saboda ya siya hankali shi ya saba duk juma'a shi ya sa sabon kaya kuma bai da kuɗi yanzu bai da kuɗi to ya saba kar a rena shi in ya tara a wajen wannan telan sai canja tela ya tara a wajen wannan mai yadin sai canja mai to duk mai irin wannan yana cikin sabon Allah ne laifi ne laifi ne an gane bashi ana cin bashi ne in lalura na cin bashi ya samu mutum kuma ya ci bashi abinda bai da halin da zai biya kuma ya ci ko yana da halin da zai biya amma ya ki biya sai ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ce a filin alkiyama za a tashe shi ne a layin barayi an kira barayi masu sata amrobas to shi ma tare da su zai tashi so da ba rashi bane yasa ya ci ya ci bashi ba rashi ba ne yasa yake bashi a gane ko ba su a cikin waɗanda shari'a ya yadda a ba su zakka don su biya bashi a so in abu ya kai ga hukuma abinda suka mallaka shi ake auctionin a biya bashi an fahimta ku amma inda mutum ya ci bashi ya gagara biya aka gofanar da shi me yasa ka ci bashi to la lokacin matarsa ce ba lafiya za a yi mata aiki ya buga sama da kafa ya sayar da hansa ɗin shi bai kai ba ya haɗa da mashin din shi bai kai ba kawai shi yasa ya bada jinginan gidan shi ya karfi bashi kuma ya gagara biya to sai a ce ne mai bin shi bashi kadan jinkirta bari a samu masu fidda zakka su ne algharimi daga cikin mutane takwas da ake ba su zakka an kawo zakka sai a ce to kai zo ka ba da jingina gina sa karshe kaza ko eh to gashi je ka biya ka biya ko eh to dama ai jarin ka hada ka sayar saboda asibiti je to ga wannan ka fara wani abu to su wannan haka ake musu sai a sa wanda ke bin su bashin ya jinkira su ne wanda Allah madaukakin sarki ce fa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara in ya zama wanda ya ci bashin yana cikin waɗanda shari'a ta ce a ɗauka musu ƙafa, kafa ne zu usra to Allah ya ce to kai da kake bin bashin fa nadhiratun ila maisara to kai ka jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu sarari ya biya an fahimta ku amma wanda yake ba shi don jin daɗi shi kuma abin da shari'a ta ce aka zo wajen alƙali to kai yana jin ka bashi ne, to me kai ci bashin kai wala hansa tsira ne ya ɗan scratch ban son shiga cikin mutane a ga shi na gabaran canja sabu ce to na sabon gashi sha ne mai siya bai kai ba ai yana da mashin sai a haɗa sai a kira kuɗin wanda ake yake bin ka bashi sai a bashi in kuma wanda ake bin ka bashi yace eh a bashi hansa din sai a bishi ciko duk da an yi amfani da hansa din shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ana auctioning kaya sai mutum ya ga kayan shi to shi fi cancanta da a bashi Hansa din dama gashi sai ka ce to a baka sai a maka ciko shikenan sai a dauka a baka in aka siyar da abin da za a siyar nashi sai a ce to nawa ne cikon gashi to kai kuma ga sauran gobe sai a kiyaye to haka shari'a yake kowa da yanda shari'a yake mu'amalantar amma wanda na farkon wanda ya ci bashi sanadiyan shi abinda shari'a ta yadda a ci bashi shine wanda shari'a ma har ta ɗauke mishi halartar sallan jam'i in yana tunanin in ya zo sallan jam'i wanda ke zai shi bashin zai ci mutuncinsu to shi ya halatta yi sallansa a gida har da juma'a ma ba wai kamsu salawat har da sallar juma'a so da bashin da ya ci ya ci bashi ne a inda shari'a ta yadda a ci bashi to har juma'a in yana tuwa in ya zo juma'a akwai matsala to shari'a ta ɗauke masa yi sallan azhar ɗinsa a gida kuma bai zama mai laifi ba za a kama shi da hukuncin ya fasa zuwa sallar juma'a a ga bambanci a gane ala ayyati hal bashi shari'a tana kallon shi a matsayin jarabawa ne saka mu daina cin bashi a matsayin a matsayin ado shi sa an tambayi imamu Ahmad ibn Hanbal Allah madaukakin sarki ya ji ya ya gafarta mishi aka tambaye shi wanda ake bin sa bashi ya halatta ya ci nama yace haramun tunda yana da kuɗin da zai sai nama to ya tara kuɗin naman ya biya bashi in ya ci nama ya yi haram kuma yana da laifi an fahimta ku saka shari'a baya baya kallon bashi a matsayin wani abu wanda yake lai abu ne mai girma sosai da sosai a ya ishe ka ka gane matsalan bashi a ce maka farkon musulunci ma annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mutum ya rasu in ana bin sa bashi manzo Allah baya masa sallah sai ce sallu ala sahibihi to kuma dan uwanku sallah shi sai tafi abu an mun karanta ahkamul janaiz ko wajen da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai masa sallah ko wani yake shi a dora bashin a kansa har ba washe gari tukun aka biya bashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu tukun na ya samu nutsuwa a cikin kabarin yanzu tukun ya samu nutsuwa a cikin kabarin Suraka ya zama wajibi mu kiyaye kar mu mai da cin bashi ya zama ya zama ado. Allah madaukakin sarki sa mu gani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana wannan addu'a mu rinka yi a ƙarshe bayan mun gama tahiya mun yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu sallame mu rinka yi wannan addu'a. Allahumma inni a'udhu bika min 'adabil qabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمظرم Allah madaukakin sarki ya samu dace addu'a ta uku da malam ya kawo wanda za mu karanta da afraf na hadisin ce zama zama ta gaba shi mai bayanin abin da ya kunsa insha Allah ta'ala shine faɗin Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan addu'ar Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito shi Imam Muslim shi ma rawaito har gurare guda biyu a cikin Sahih Muslim amma duka hadisan sun zo ne ta hanyar sai na Abubakar Allah madaukakin sarki ya tsare da a gare shi riwayar Imam al-Bukhari na farko wanda ke cin sai Bukhari wanda shine hadisi na 6360 daidai a cikin sahihul bukhari daga na Abubakar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Ya ce annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na bakar da kansa yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati sai na bakar yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka koya mun wata addu'a wacce zan rinka roƙon Allah da shi a cikin sallata allimni du'aan ad'u bihi fi salati shi ya manzon Allah ka koya min wata addu'a wacce zan rinka yi a cikin sallata sai na bakar ya roƙi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya masa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul kace اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك warhamni innaka antal ghafurur rahim an gane a ruwan imam muslim bin al wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafin sa hadisi na 2705 shi ma da irin wannan lafazi zaina abubakar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati ka koya min wata addu'a wacce zan rinka yi a cikin a sai ya koya masa amma wannan sai na abubakar yake yace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira aga yawancin zulman kabira ko mana duka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koya masa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim an gani to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya ma sayyidina Abubakar Allah madaukakin sarki ya tsare yadda a gare shi yace ya rinka yin wannan addu'ar a cikin sallarsa yace ya ce Allahumma ya Allah inni zalamtu ni na zalunci kaina lallai ni na zalunci kaina ay annani asraftu fi irtikab al ma'asi mana ya Allah na yarda cewa ni na yi barna wajen aikata laifuffuka sabo na sa'a maka an gane ku zulman kabiran ko zulman kasira na zalunci kai na zalunci mai girma ko zalunci mai yawa zalunci mai yawa kaga wannan ke ne ku kana tabbatar ma Allah cewa kai fa yadda fa kai ne laifi ka da kai mai kuskure ka da kai mai sako ne kuma ka da cewa da kai mai sako ne ka sa'a ma Allah abin da kake nima shi ne fafirli ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu fafirli aw la yaghfiru dhunuba illa anta bawo mai gafarta zunubai sai kai faghfir li maghfiratan min ka mun gafara da wata irin gafara daga gare ka Wadda kai kaɗan kai kaɗai ka san girman gafaran da matsayin gafaran warhamni ya Allah ka tausaya mun ka gaina innaka antal ghafurur rahim lalle Allah kai ne mai neman gafara kuma kai ne mai jin kai kai ne mai tausayawa an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu kaga mu ka fi cancanta da mu riko da wannan addu'an ko bayan abubakar baya da abubakar yana laifi a matsayin shi na mutum dan adam kuma ba annabi ko amma kuma dan aljanna ne wanda babu shakka babu mai kokonto a kai sai dai wanda ba musulmi ba ko ba haka ba amma duk musulmi ya yarda cewa Abubakar dan aljanna ne radiyallahu ta'ala anhu wa arda amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya rinka wannan addu'a yana neman gafaran Allah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني innaka antal ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala anan zamu Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci zama ta gaba sai mu ƙara sauran addu'o'in abinda muka faɗa yau ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abinda muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am ba mbaya ku na'am Allah ya sa na sani wannan ba na ji addu'an da na yi eh wallahi magana duk magana da kake faɗa bana ne wanne fitnatul mahya wal mamat ko min fitnatul masih ad-dajjal min al